tun bayan da hukumar ta yi helar gudanar da zaben kimanin watanni biyu da suka gabata ta ayyana cewa za ta haɗa hannu da hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea domin yin gwajin gano sinadaran da ke alamta ɗan takara na sha ko ta'ammali da ababen sanya maye. Bayan gudanar da wannan gwaji a kan dukkanin 'yan takarar kansuloli da na shugabannin ƙananan hukumomi, hukumar zaben ta jihar Kano ta ce rahoton aikin hukumar NDLEA ya nuna 'yan takara goma sha tara na da wannan matsala ta mu'amala da miyagun ƙwayoyi ko ababen sanya maye. Alhaji Lawan masu Gezawa shine kwamishinan hulɗa da kafofin labarai na hukumar zaben ta Kano. Za mu rubuta takarda zuwa ga jam'iyyunsu cewar mun samu matsaloli tare da 'yan takarkarinsu da kuma kwafan takardar sakamakon NDLA da suka turo mana domin kowanne NDLA suna faɗi wannan su ce ganye ke sha wannan ce tramor wannan su ce har da koken ma har da gas nan don haka mun mayar wa jam'iyya jam'iyya ta kuma ta canjo waɗannan takarar za ta canjo sannan kuma shi ma ya tantance shi. Ko daga waɗanne jam'iyyu waɗannan 'yan takara suke? Sirri ne na jam'iyyu domin bai kamata a fallasa jam'iyya ko wace ce ba kuma ba za a fallasa shi dan wanda ya samu wannan matsala ba. Sai dai ita ta bayyana amma mu ba mu. To amma a cewar Kwamar abdulzak Alkali, daraktan ƙungiyar Ocean da ke aikace-aikacen wayar da kan 'yan ƙasa da horas da 'yan siyasa akan shugabanci na gari yin gwajin abin maraba ne amma kamata ya yi hukumar zaben ta sanar da jama'a sunayen waɗannan 'yan takara da wannan lamari ya shafa. Ina ganin abu ne na ci gaba, illa dai kawai ita hukumar zaɓe ta jiha ya kamata a ce ta bayyana wa jama'a wa'annan jam'iyyu ne kai har sunayen mutanen ma za su iya bayyana mukaman nan abubuwa ne da ake cewa wato public positions ne ka nema to ko yana da haƙƙi jama'a su san waye kai kuma me ka in har akwai wani rahoto a kanka wanda wata hukuma har suka fitar da wannan sakamako to ba abu ne da za a ɓoye-ɓoyen shi ba da yanzu an bar jama'a a duhu a siyasance ba mu san jam'iyyu ba guda nawa ne suke da wannan matsala ba kuma mu san wannan 'yan takara ba. A nasa bangaren masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulkin jama'a a jami'ar Bayar Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce matakin zai ankar da matasa masu burin dafe madafin iko. Yana da kyau kwarai zai sa matasa su farga waɗanda suka san suna sha'awar shiga shugabanci zai sa su dinga baya-baya su dinga kaffa-kaffa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. illa dai iyaka mu ji an yi haka game da kwamishinonin da aka naɗa ba da kuma sauran manya-manyan mukamin siyasa da aka baiwa mutane ba amma mu ma ji an yi haka ba a kan matakin zaben gwamnoni da na shugaban ƙasa. kuma ba mu ji an yi haka ba akan 'yan majalisa eh, ba mu ji an yi haka ba akan shugabannin jam'iyya tun daga ƙasa har sama abin jira a gari dai shine ko sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ita kanta hukumar zaben najeriya inec za su ɗauki wannan salo na yi wa 'yan takara gwajin miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye ko kuma akasin haka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria.